shafe su suna ɗaukar kayan su gaba daya su shiga kam din in mun ci gaba da haka fa wallahi tallahi wanda wannan abin ya same su ba za su samu taimako ba face wanda ba abin da ya shafe su ne za su samu don saboda na ga mutumin mafa ido na na ga mutumin bai cika ido na na ga mutumin magume a ido na na gani mutumin bulunkutu ba abin da ya shafe shi yana cikin wannan abin alhali kuma ga wanda ya same abin ya same su ba su samu sa don saboda haka ba za mu sake samu mutane kam ba duk wanda suna kam kuma insha Allah mun wanda mun ba su takarda kawai za fara ba su abinci na zai rike sati biyu kuma ba mun ba su abinci duk wanda ya tabbatar cewa ruwa ya fita anguwan shi gwamnati ya sa magani anguwan shi anguwan shi lafiya ko gobe mun ba shi abinci ya tashi ya je anguwan shi in anguwan shi lafiya muna zato cewa nan da sati bi wannan insha Allah kowane anguwa za su bushe kuma mu za mu bi wanne lungu mu tabbatar duk wanda wannan abin ya shafe su mu sa takarda sai mu ba su taimakon amma in ba haka mu kai ba fa ba zai yiwu ba kar mutane su gan cewa gwamnati bata kula da mutane ba mutane da suna bada abinci ma mutane mun gode musu a boye ana badawa mun gode Allah ya saka muku da alheri dan Allah kar ku gaji duk wanda yana da shi kar ya gaji ya ci gaba da badawa don saboda tsari na muka dauka wannan shi yafi mana insha Allah cikin kwana daya biyu zan fara shiga kowane lungu mu tabbatar wanda wannan abu ya shafe su kuma mu nuna musu taimako batun dam kuma ya hakuri dam a karkashin federal government yake amma federal state duka daya ne gyaran dam ba aiki mu bane amma duka za mu hada kai mu tabbatar cewa mun kawo lafiya a kasan Borno kuma ina son samu dama in gode a federal government musamman vice president wani su ba san abin da suke ce suke yi ba ba a president wannan ran da ya dawo zuwa yau wannan ba zama yake ba taimakon da muke samu wannan yawanci don saboda sanadiyar shi na ana kawo mana mu mun san abin da yake mana mun gode mishi Allah ba shi lafiya sai dai wanda bai sani ba ne ba bacci yayi ba wayanda suna za suna ga mun gaba vice president ya yake mu mun dawo mun kawo wannan guduma ba iyakaci jama'a na muku alkawari cewa duk abin da aka ba mu insha Allah ba wanda zai doki wannan dukiyar ya tafi za mu yi adalci fi sabilillahi zan kara abin da nake da shi mu tabbatar cewa wanda wannan abin ya shafe su ko da kadan abin da Allah ya sauka mana insha Allah za mu ba su muna godiya da federal government muna godiya wa mutanen gari da abubuwan da ya faru taimakon da muke samu kuma jama'a kowa ya yi hakuri za mu shiga kowane lungu lungu wanda yana kam zuwa yau walillah alhamdu wanda baya kam nan gaba ba za mu sa kam mutane ba za mu shiga lungu lungu mu yi taimako assalamu alaikum